ilimi mabuɗin rayuwa. Wani yaro ɗan shekaru goma sha shida nan ƙasar Amurka da aka haifa da wata irin matsala wadda take daƙila basirar yara ya yi wata rawar gani. Shi dai wannan yaro mai suna Malika ya kasance bai fara magana ba har sai da ya kai kimanin shekaru biyar wanda kuma baya fahimta ko me aka koya masa amma daga bisani bayan ya kai wani matakin rayuwa ya kirkiri wata hanya da za ta taimaka ma yara da malamai wajen fahimtar karatu wannan tsarin nashi da ya kira gwarzon duniya wata abin da yake nufi shine kowane yaro na iya zama wani abu musamman ma idan ya lura da yadda rayuwa take gudana sai ya ce kowane yaro ya tashi da zummar cewar zai yi abu ne don taimaka ma wani ba don kanshi ba ta haka ne zai iya zama gwarzo da kowa zai yi ƙoƙarin koyi da shi. Babban abin la'akari a nan shi ya kamata iyaye da malamai su ƙara mai da hankali wajen koyar da yara wasu darussa da za su ƙara musu ƙaimi wajen neman zama wani abu.